sai ce in yabi manzan Allah ai yabi annabi anan gurin an gama shi duk wanda ya ta koyo zo nan gurin ya yabi annabi saboda abinda zai samu ba na so in yi kuri amma a shekarar nan ba zai samu ladan zuwa da komawa kawai gida ba idan ka shiga kaci idan ma baka ci ba kaci saboda daraja ce mafi daraja kuma a ce ka gamsu kayar da kalma ɗaya ka faɗa akan annabi wannan shi muke ta kokowa mu gani mun shiga rigar inuwar shidan don mu tsira duk wanda yake a nan ya yarda ya fita sawun inuwa shi wanda kowa ya gaskata inda ya kabu wannan inuwa to kana cikin inuwar har abadan abada ana maganar duniya da lahira kenan in ka ga wani abu a nan duniya ma tuntube ne kana zuwa lahira kuwa ku ne yan bip kenan don ne rike annabi ba zai tabe ba a duniya idan ya je lahira su ne a gaba ina gaya mana wannan mutane mu rike wannan mu kuma faɗakar da mutane wannan mu san menene wannan wannan taron da aka hada an hada saboda ƙauna annabi ne taken taron maraba da maulud ma'ana ranar tunawa da fiyayyen halitta to wannan ina ganin duk wanda ya zo nan ya shiga wannan ladan an ce sai na yi kasida ina da kasidu da yawa saboda an ce an ba rarara abin magana sai an ce ai gaba daya zan cinye lokacin dan yanzu awa daya ba ta ishe ba amma dai na dauki sakan biyar zan iya cewa wani abu ina da kasida wadda aka fi sanya da ita wadda na fi so wadda nake cewa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa kai ne a gaba masani kane kayo umma kayo uba badani kuma shi ma babana dane ga wani kuma kakana shi ma dane ga wani kuma ni ma zan sa ran in haihu wani haka kan zo kan tsara allahu wani yadadin ka zo za a yi Allah sarkin kowa. Annabi kai ne a gaban kowa. Wannan kasida idan zan yi ta zan cike da musulun kaf. Saboda haka jama'a a yi hakuri saboda karancin lokaci amma na yi alkawari akwai maganar da muka yi da shi malam na gangami wanda zan haɗa. wannan a ranar zamba da koli yana yi sau ya a farko ya tsakiya a ƙarfin. kuma na nemi tabaraki wurin manya-manya waɗanda suke faɗakarwa da kuma karantarwa akan wannan turba akwai ƙungiya wadda aka yi magana excellence ya ji abin da aka faɗa wannan ƙungiya ina sha'awarta tana ƙara mun ƙarfin gwiwa saboda ƙungiya ce wadda ake so amma wannan abin hanya ɗaya duk wani wanda zai yi yabo ina ba shi shawara ko yana nan ko ba nan ya nemi wannan kungiya ya rijista a ciki saboda kungiyar tana karantarwa ta nuna maka kuma hanyar da zaka buga ta inda zaka bi ta na gode da wannan dama da aka bani Allah ya tsindima mu a cikin wannan lada saboda duk wanda ya shiga wannan ladan na san inda zai tafi don Allah ya da muna can wajen sahabi Abdullah inda Allah da muna gaba gaba ya salansi muna godiya na san duk abin da za a roƙa a ɗan kafin karfin shi ka yi kafin ma a zo nan to in Allah ya dawo da zan abin da ka faɗa na maganar waɗanda shiga su ma a sa su cikin tagomashi ya excellency ya san inda zai cusa su kuma an zo da gaba ɗaya ciya manta empowerment wannan da kuke gani ita ce ginshiki a gare mu uwa a gare mu kuma kaka a gare mu duk wanda ya shirka sannan kawai ya sa a ran shi ya samu wani abu wanda zai rike a kullum ya kai da tana manzon Allah ya ce wannan saboda ba ta same shi wa salamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah